kawai da zamu rabu lokacin rabuwa kuma me ya faru zan bi wata ƙawata ne za mu je kwatano na sai da kayan ɗaki na na so in bar maki su amma rashin ban da kuɗin mota shi yasa na sai da su yanzu zuwa in kin tafi yaushe zaki dawo a gaskiya ba zan dawo ba saboda babu wanda zan dawo wajen wajensa kin san yanzu ita rayuwar nan mutanen duniya sun mai da ita kowa tashi tafi shi in baka motsa ba sai a motsa maka amma zuwa ko baki da kowa ai kina da ni da kuma maryam bi bata Allah duk wanda na ba daki mutum bi ne kawai za su iya kwana a daki bani da kowa babu kuma wanda zai zo waje ni abu na biyu duk ranar da na samu labari ko na gani da idanu na kin yi rigima da wani ko da wata to wannan shi zai tabbatar da cewar kudin haiki ya kare ko da shekara ba ta yi ba ko ina da gaskiya ba na faɗa kirgumin kuɗi na sai ki shiga hanzarta hanzarta mutum ai ta bashi hakuri ya ki hakura gidan duniya dai ba na kiyama ba kiyaman ma mun samu hali hakan zan bi Allah me yake faruwa wallahi ni ma ban sani ba kakkare na mu hankali to ke da suwaye Allah da Maryam da Binta da Aisha da kuma wata baguwa to kin ga har yanzu muna tare da Binta Biba ta Allah <laughs> ita dai wannan yarbi ba. Allah ya wadata ta da kyau Allah ya hore mata suturu sannan kuma ga tsantsar iya ado ina taɓa ganin inda mutum yake wa kanshi hassada wane ne ni a ina nake ita take nema na ba ni nake neman ta ba ba ta Allah ba rini ba ba ba sai dede ba sa dada ba farka ba miji ga ciki ga goyo ga yunwa ga kishirwa ga kuma dan karan tsana da tsangwama na yan uwa da mutan gari ni ba da abin da zan yo Allah yau ina ta kasa kanta bi ba ta Allah ki ɗau kuɗi na ki biya haya da su ki ce ma an sace babu wata mace mai imani a gidan nan in ba ni ba ba ta Allah. Ku yi bincike kafin ku yanke mugunci. An mana damun makarantar farko. Biba ta Allah. A wani gagarumin fim din gane a fada sai Rabobus ya kuma abin da ya saba wato kawo mu da haɗaɗen dan finai Hasbunallahu wa ni'mal Idan ki roki Allah ya haɗa ki da alkhairan. bata Allah. Ku sai da amarya tun da dai mun zo, ta sha kurumin ta zamanin ya zo, ina angon ta koko sai na zo, waƙen zan fara in gama lafiya, rabbi sa'an ya hakan ga tun da kai. lokaci ne ku ce su ɗau zaman lafiya lokaci ne ya kai ki sai ki ɗau aniya hankuri ne silar dukan zaman lafiya tunda kun aure abun ku to zauna lafiya haba kuje kuje kuje kun ji kiɗan waka haba kuje kuje kuje ɗan haba kuje kuje kuje kuje eh, amma kuje eh. mai dan hali ya sake halinsa tunda duniya ta huba garuwa iya jima bi ta Allah shirin Ibrahim Bobo bi ta Allah yanzu shikenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kina ya aure yadda ba a san asalin ta ba labari da tsarawa Ibrahim Burgo shiryawa Naziru dan Hajiya daukar nauyi Aminu Gwarzo bi ta Allah ba da umarni Malam Aminu Saira. Ki bani cikon kuɗi na ko kuma in tona asiri. Wani irin kuɗi dan Juma? Buɗe baki kai magana. Mene ya faru? Burinta shine ta samu ciki dan ta haihu. Ta roke ni akan cewa tana so in dinga kusantar ta har lokacin da za ta samu juna biyu. Idan ta samu juna biyu za ta bani naira miliyan ɗaya. Bi bata Allah ku tara a kasuwa.